can na hakika na aiki sannan killa ta mako a zaliya ita ba ta da aiki su ta ba ta ce ta manta da nasa aiki da ya yi kwata-kwata bai yi wa mai aiki na ne amma a ce a taru a yi hadaka haisa kwa duniya hadaka yana da haɗari za ka zauna da abokinka ku shirya ku shirya ku yi ba wanda ya sani a tsakani wani ko za mu kwata ga ce ba wani ka daina wannan magana ya ma za a yi mu kwata amma la a ƙarshe sai ka ga an kare dutse a hannun riga isa an za ka yi kawai a tsaya ka da kofa in ba taruwa ba allah ƙur'ani za a bi sunna za a bi to za a iya tafiya amma a zauna a haka saboda abotaka ko saboda mai to an ce ƙura'ani ma da hadisin wanda ƙura'anin bai zo zuci ba hadisin bai zo zuci ba an kafa yi an watsa an yi baran-baran kowa na neman ɗan uwansa da sharri har bai iya ma neman kafiri da irin wannan sharrin wali an na su dora al'alami kullum wani duniya an fa'ilai ne me mumtadi'un waye harbe halashi ya harbe ka ku da ka yi wai haɗa ka suka yi fi jami'ihi ya zama kowa na da gudunmu wanda ya bayar aka haɗu abin yake gudanawa أو كان هذا فائلا لبعضه وهذا فائلا لبعضه ko wannan yana rike da sashensa wannan na rike da sashensa kaman kadikawa ku ina ga suna kowa wajen sama da sai ka samu kusan sama da bangare uku a wuri daya wannan aikinsa buga-buga inda ya kwalma ɗaya ta da shi ya liƙe ba da ya sa foti ya yi wane ne in ya ramba da fanki wanda shi kuma aikinsa wayoyi in yi duk kisar kisar kisar sarki yake kallo in an yi an gama ya zo ya sarki-sarkinsa wancan shi kuma yana nan a bulle-bulle bullen inji inda za a ɗora wannan kowane bai kai shi wurinsa kaga suna zaune suna ta abu suna ta aiki tare amma bayyuwa ga aladu da su matar rasa ga mai wayarin ya bar wuri ya tafi na wuri to haka ainihin ruwa ya ake cewa ko Allah ba kaman ba kaman yadda ka su suka haka kai ba ko yadda birkiloli mana haɗuwa yi shi wannan magini ne wancan shi kuma aikinsa ɗaura ƙarfi wancan aikinsa ba wancan aikinsa waya ne sai mai kuma hafinsa daban yake wajen su biyar hmm? a ba an sashe wani wuri ba a pov duk wannan da lengin fenti ne inda fenti ya kai labari a wannan ya to tare da pov na cikinsa to sai zai su zama shida kenan biyar ne biyar kenan ne daɓe ne kwalliyar daɓe ne daɓe ne ci gaba wanda birki za ka ba birki har in talo gina kawa tunda su ba ko gaba ma babu a tsakanin su ai ka gaba ka hara lomba da birki da ka yi gini ka gama ka yi furza ka yi cakin ka yi menene mai kyau ka ga ya shigo ana zaga da shi da guduwa da wuka kake yanka blok ɗin ka kef kyaf kyaf ka tsawara ka yi cikin ka sa blok ka saita shi ko ina zuwa kawai mun hadda yawo da wani ɗan sumunci muna ce masa na ƙarya da ɗan sumuncinsa da mai wani shi ma in ya fasa rai gyara ya zo kawai ka je yana duka gidan nan tv tv kula ke wannan tv kula ya ta kun ya sa ta kome ne ya haka bbc da aka tone shi a ƙasabon shi ba abin da ya daga masa hankali ya koma yi mai ne ya tashi halakko maɓannaci shi a gama in ya zo inda ya duk ijo na sai kafa shi shi inda zai yi sa blok haka ma zai sa masa cokin shi ba wanda dame shi kawai shi ya yi ma ya ja garin ya zaƙe ya fita yi ya gyara wa abin shi kawai zai abin na ɗansa kowa na tafiya kaga kafin na da fulan wannan na da wani amma fulan ba bai da fulan shi ba ruwan shi wannan katako mai ruwa gidi rami yi wa wurin wurin shiga ya kafa shi tafi abin shi amma ka ji an biya shi kuɗi tsawa ba to wajen zai shi da kenan to ba a su Allah ba yi haɗaka a duniya nan ba bai haɗa ka da wani mutum ba tuwa na wane ne haske na wane ne wane ne na wani allah ne a guda ko mai daga gari na shi ne shi sa abin ya miƙe na wuri wali an na suturar alamku an fa'ilai ne a ce wannan mumta ne hmm. wa ba a kawo aya idan ana magana da philosopher kawai babu ko ne ba ba boko ne ba dubu sun yi boko har sun ji inda ba a tsammani a boko sun sako lafiya sai ka gansu lokaci yan boko masu ne masu fiye arabiya sauran Allah shi wannan iya shege ne wanda ya karanta shi daban ya karanta shi ne ma ba da tura ai aka same shi ba ba boko ne ba a'a wannan wani kafirci ne ake karanta sa da abin ke cewa kenan wannan idan mutum zai yi magana da ina ce wanda ya zurfi a boko ya karanta philosophers ya yi kara ya kara na ke ce masa ya ce a'a philosophers din na yi zalla ba maganan boko ne ba boko ya ne hatta ma waɗanda suka kira wannan falsafan ai ba ma turawa ne ba sai dai yanzu akwai turawa wanda suka goge akan falsafan wanda ana samun su a hausawa sun goge akan falsafan aina bi da to ana magana da su suna zuwa ba aya ai dama ba a kawo musu aya in dai ka riga ka yi wannan ai ba ɗaya za ka kawo musu aya sai dai a biya kale ba ka ce kaza ba don ne ka ya ko hanyar. ka kaza abu hanifa lokacin da aka yi wata muƙabala da masu cewa ba allah filosofa suka taso daga india daga china daga farisa suka zo suka sabu sarkin musulmi kai malaman ka jahilai ne ba su san ilimi ba ba su san kaza ba ba su san kaza ba ba su san kaza ba ka haɗa mu da su a gaban ka mu tabbatar maka da gariyar su kai sarkin musulmi ya zai yi gayyato malamai aka kirawo malamai aka sa rana za a zauna abu hanifa shi kadai ce ku bani da su ya kace to za ku yi mukabara da wannan aka zo aka gabatar da juna wannan shine duk kaza wannan shine duk kaza wannan shine duk kaza ake ni ne abu hannu aka ce to yaushe ne aka sa rana aka sa lokaci shi sunan a rana sai gizo bai zo ba sarkin musulmi aka fito da sau lokaci suka zo suka zauna suna jira suna jira sarkin musulmi ya shige ya fita abu hanifa bai zo ba ya za a yi za a kunyata nan allah za su fara ce mana ba ma cika alkawari su ku suna bin yan ka'ida ne za ka same su duk inda suke idan inda zai bada sai bayan abu hanifa ya zangaro ka gashi yake ce ko aka ce ba aka fara karansa haka musulunci ne ke irin wannan abunan ka zo ka zube mu ka zube manyan mutane sun bar abin da ke gabansu sun bar kaza sun bar kaza ce ai ku yi haƙuri na shiga matsala ne za ku yi min uzuri lokacin da lokacin yi to na fita da safe kafin gina tsallaka rafin dijira da nufin zan dawo lokaci kaza duk yadda za a zamu haɗu ko da na tsallar rafin jirgi ya ce ban samu jirgi ba har zuwa kwanda wannan lokacin muna tsaye shi kenan sai wata bishiya tsohuwar bishiya sai ta faɗi iska na bugawa ta tsatsage ta haka fafkarar ɗaya ta mu ɗaya suka suna ta gungugewa saboda ruwa da iska suka haɗu ƙusoshi kasan dai da yake duk karfe daga ƙasa yake zai fito ɗaya abun nan ya haha a jirgin nan malam sai a ƙarshe da shi shine na tsallaku abin yadda kuka shirin nan to ina amsa sai su ba suka shiru an na suka kai sarkin musulmi tun daga malamin sa ya kawo irin wata magana ne kama da maganar ma'aukata. ana zaɓaɓɓe ne fiye ne na musamman ne a zafan yanzu mu zuwa shi bayan haka shi yau da an kuma so zafta sai dai ɗayan sai ce me ai zan kai daɗe da mahaukaci ka haɗa mu ba da malami ka haɗa ko duk malaman na ku aka ai mahaukaci ka haɗa mu da shi ya hankali ya yadda kana tsallake bishiya ta faɗi ta tsatsage duk ƙarfe ya fito saboda dukkan ƙasar da da dinga yi karfin ya fito ya na su su haɗu sannan ya hawa ta wuri mu sai ce a ah, to ai kun fi ne hauka in je ni da na faɗi wannan mahaukaci ne ne to kun fi ne hauka ya wanda zai ce ranar nan da saman nan da ƙasar duniya nan gaba ɗaya ba ta da maliki da aka kalli juna in dai hauka ne ko ne shugabannin mahaukata na nuna mai na yi su yi ciyar da ya yi ba a kamusu aya inda suka bi ta nan za ka bi shi abu hanifa yana da abubuwa daban-daban mukabala da yi da wa'annan mutane kuma inda ya mukabala sai kai su kasa to a ƙarshe aka ce to ai ƙarar da ran kare a wannan su da mahaukata da suka ce wannan halittar gaba ɗaya ba ta da ubangi mutane haka suke kula su yi wannan haka ake yi wannan haka ake yi ce ashe rashin zuwan da ya duk mukabala ce ba ai bai yi datti ba ana cikin shirya mukabala ne da ta yi mulmula yadda za a yi mukawalar shi ke na yanka da su sai dai su tafi to dole ne ake wani halitta tana da wanda yi ta a nemo kuma wanda yi ta dole a gama nema dai a kare filin a yadda Allah na yi ta to wannan haka to zuwa kaɗan ana magana kaga irin wa'annan kakka kawo masa aya tattaka masa hadisi shiga hankali Eh, duk wannan kwakwalwa shi wannan hankali bai da wahalan koya bai da wahala an kaga mutum yana neman sa na ce hayya wala wahala ta kawo cinci kana da kwakwalwa ba ka bukatar mantik kamar yadda ibn ya ce in kuma in dai kana da kwakwalwa ba ka bukatar mantik ba ka bukatar falsafa in kuwa ba ka da kwakwalwa ka karanta falsafa azaba za ka ci ba ka gane komai ko haka shi ne na tabbatar ma da maganan ka ba ka ce wasa ƙulhu huwallahu ahad Allahu sabad lam yalid wa lam yulad in ya fashe da dariyar na ji ya buga kafa ta ka ja maganan annabin ku ne wannan kaga ya sake muna nama muna son ka ba mu a hankalance wanda kowa zai yadda ba magana aya a hankalance ta da zai yi wa mu yawa eh, ya san maganar da yake faɗi kyau samun da za ka yafa ba ha ina za ka ba shi ba fa'ido in magana na eh, eh, gaskiya haka dai ba abin da za a gaba sama da haka daga dole bai da wata abin nan inda zai juya ko kazalika abin da yake cebu suna magana ne da wani yamuri da Allah ya dan taba falsafa ce to a su musulmai rana suke bauta sawa sai ce to in su juya yamma fa in ta koma yamma muna sa in gabas yanzu ga mun kalli gabas mun yi sallah ko ba ma an je masa duniya ba a tsaya iya cikin sa Najeriya ballan sana ce ai to na can na gabas yamma suke kallowa go na kudu arewa suke kallo yan arewa kudu suke kallo ba a tsaya a nan to yanzu bisa to in ta koma ya mafa ina muke kallo mai sallar ga inda rana ce ko da bagari ba a ga mafan tana nan hakan nan nan din nan tana nan haka idan kalli nan yi sallar da'u hada mu ji abin da ya tsayar da wannan hankali ko kuma akwai littafin da suka dauki nauyin wannan سواء كانا مشتركين في جميعه أو كان هذا فائلا لبعض لبعضه وهذا فائلا لبعضه كما قد بسط في غير هذا الموضع أنشد لكم أين وانا مغانا ما بعنا ولم بس بس بس أين كان إجابنا كنت أنا كفر به wata wata wuta ce ta tashi ita san zai kashe ta kaga ba nan rijiyar take ba wannan ruwan ma wata rijiya aka ɗebo shi wata da zaji aka ɗan kashe da shi kaga kenan a nan ishara a ta maka kadin nemi wannan rijiyar ka ɗebo ruwa sosai kini ta bakin ko wanda ya eh? eh? sai ga adama hankali hankali duk wani littafin kana jin sa sannu sannu sannu sannu ballantana wannan falsafa ka san ba mu karanta ta ba mu san ta ba illa wanda ya sani ɗaya biyu uku ko haka gaira hadal wani ita an shimfiɗa maganan fa wannan littafin ga ajiya a nemo shi ya faɗi sunansa bai faɗi sunan ba ma ba a tsara amma sai a ta nema ina ne inda ka rubuta adadin littafin ibn taymiya je a duba akwai littafin da shi kawai sunan littattafai na duniya ne ya tara ah, ina ne ko wanda ya tara littattafan falsafa zalla to za ka gana ibn taymiya ciki da za a fi shi. wannan na daga cikin abubuwan da babu gaddama a cikinsa fa innahu lam yathbut ahadun min al-uqala'i babu wani daga cikin mai hankali da ya tabbatar da annal alama ita wannan halittar sadara an cikin aini ta zo daga guda biyu mutakafi aini ta fi safafi awal afali wanda daidai suka fi kofi daidai suka ayyukansu wala kala ahadun Binal al ba wani daga cikin masu hankali hatta wa'ancan din wanda yake inna usul al-alam al-qadimati sadarat an wahidin wa hawadithihi sadarat an akhar inna usul al-alam babu wani hatta cikin wa'anda ake kiran su din jama'an naka kenan Eh, ya ce lalle tushen halitta ta da ɗaɗɗiyar nan ta zo ne daga wani wa hawa shi da abin da ke faruwa daga gaske sadarar an akar ina da kita ce masa bi a baya fa'in al'alama la ya eh, kalu min al hawa disi domin halitta ba ta rabuwa da fararru wa fi'ilul malzumi aikata abu da yake musabbab wanda aka haifar biduni lazimihi ba lazimin sa mumtani'u ba wanda ya haifar da shi a ce a samu da ba a samu natija babu shinkida ba zai yiwu ba walau kana inda mai lilawazimihi ghayruhu lazima Allah ya timma fi'lu wahidin aikin da yake nan ba zai cika ba min huma illa bil akhar kamar yadda muka yi maganan gini kaga haɗaka a kai gini bai zama gini sai an nemo mai wayari sannan su ma ba su iya cika sai an nemo plumber haka nan shi ma ba zai iya cika ba sai an nemo wa kafinta haka ma kafin abun duk ba zai kai labari ba sai an nemo kaza sai an nemo kaza kafin wannan ya zama ka amma duniya ba ta da wannan halitta sai ba ta da wannan wannan halittar dan adam ne ke bukatan haka fayar zama daura wannan zai haifar da kewaye wil ilai ne wannan cikin masu aiki guda biyu wa kaunu kulli wahidin واحد زنسوا كون لقدا من الربين لا يصدر لا rabban ربا illa bil بالآخر wannan bai zama Allah sai da wancan wancan ma bai zama Allah sai da wannan wala yasiru qadiran illa bil akhir wala yasiru fa'ilan illa bil akhir فعدنا فلا يسير عينه وننكو فلا يصير هذا قادرا حتى يجعله الآخر قادرا ولا يصير هذا قادرا شيما حتى يجعله الآخر قادرا ومن يدب في جنين إذن ونن الدنيا فيمتنع والحال هذه أن يصير واحدا منهما قادرا وهذا مبسوط في موضعه كل ما يعني yi يعني عند wannan eh, wannan ma a sashe tun da gobe doguwa ce wa zalika mimma yubayyinu wannan yana daga cikin abin da ke bayani annahu la fa'ila lil hawadith illa huwa ba mai aikata abun da ke faruwa a cikin duniya sai dai Allah wa hina idin fa in huddithat عنه بدون سبب حادث إن أنفرد دون أبو باتاري دليل با لزم حدوث الحادث بلا سبب حادث وهذا إذا جاز جاز حدوث العالم كله بلا سبب بلا سبب حادث وأنه مستحيل جاي مدونة كبرى be